Babban kotun jihar Legas ta umarci tsohuwar ministar jin kai da walwalan jama'a Sadiya Umar Faruk da ta bayyana yadda ma'aikatarta ta kashe naira biliyan 729 karkashin kulawarta bayan da kungiyar kare 'yancin 'yan ƙasa da ƙididdigar ayyuka ta Serap ta shigar da ita ƙara. Idan za a iya tunawa, Sadiya Umar Faruk ita ce ministar jin kai da walwalar jama'a a shekarar 2019 zuwa 2023 lokacin mulkin shugaba Muhammadu Buhari. A hukuncin da mai shari'a da Inde Diapel ya gabatar a watan Yuni, ya ce tsohuwar ministar da ta fito ta bayyana hakikanin yadda ma'aikatarta ta kashe waɗannan kuɗaɗe wajen zayyana sunayen wanda suka ci gajiyar kuɗaɗen da jihohinsu da kuma adadin kuɗin da aka tallafa musu. Alƙalin ya ce hukuncin ya zo daidai da yadda kundin tsarin mulkin ƙasar ya ba wa kowa damar samun bayanai. kuma hakan ya sa ya umarci tsohuwar ministar da ta bayyana wannan alkalma ga kungiyar serap rulwanu ladam ɗaya ne daga cikin masu sharhi kan lamuran da suka shafi yau da kullum ya bayyana cewa tsohuwar ministar jin kai sadiya umar faruk ta tafiyar da ma'aikatarta ta jin kai yadda ya dace domin ayyukan ma'aikatarta ya ratsa sassan kasar idan kika duba sadiya umar faruk lokacin da take ministan jin a najeriya tun 1960 har sadiya ta sauka idan kika duba ba a taɓa yin empowerment irin wanda aka yi a lokacin buhari ba idan aka shiga karkara a najeriya akwai gidajen da suna da suka kammala digiri biyar shida ba su taɓa aikin gwamnati ba sai da sadiya ta zo suka sami yan fawa sadiya sun yi market money farmer money trader money waɗanda suke waɗannan abubuwan Allah ya san talaka ya amfana da su fiye da duk wani tsari da gwamnati ta kawo. A hirarsa da muryar Amurka, Dr. Faruk Bibi Faruk, malami kuma masanin kimiyyar siyasa da ke jami'ar Abuja, ya ce rashin bin diddigin yadda ma'aikatu ke gudanar da ayyukansu yana daga cikin abin da ke jawo cin hanci da rashawa. Kashi biyar na duk abin da aka wato na budget na wannan shekara, wato an bawa mutum ɗaya a ma'aikata ɗaya an ce kuma su sarrafa shi ta yanda babu yanda za ka gane diddigin ya aka yi so ba na jin wani abu ne mai wahala in akwai gaskiya a tambayi wanda aka ba amanar kuɗin jama'a a gurguje mutumin ya ɗauko bayanan ya miƙo ya ce ga yanda aka yi ga yanda aka yi ga suwana da suwana ne suka samu saboda ko bai yi a nan ba ai tabbas zai yi a lahira tunda ba za a shaɓa gas ba sai idan mutanen sun yafe maka. Idan za a iya tunawa a watan Disambar shekarar da ta gabata hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC ta gayyaci tsohuwar minista Sadiya Umar Faruk domin amsa tambayoyi haka ita ma wadda ta gaje ta beta idu ta fuskanci dakatarwa bisa zargin da ake mata na karkatar da wasu kuɗaɗen. Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.